zauren matasa. Masu sauraro barkamu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taɓa abubuwan da ke cin matasan tuwa ƙwariya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. shirin na jihar Sokoto arewa maso yammacin Najeriya don ci gaba da tattauna da matasa kan hanyoyin bakin zare na magance kalubalen tsaro a wasu sassa na jihar musamman ma dai Isa da sabon birni inda wasu matasa da suka bauɗe kan haddasa cikas ga salama. Matasan da suka shigo zauren sun hada da activist Hassan Binanci, Musa Yahaya Muhammad, Comrade Umar Bello Da'in, Ummul Kairi Abdullahi, Abdulaziz Muhammad Asada, Aliyu Harir Dingyadi, Bilyamin Umar Nakasari, Aminu Al-Hussein Amanawa, Yakubu Abubakar da Habiba Hakimi. Ku biyo ni mu shiga zauren na matasa. Ku kasance da shirin zauren matasa na VOA. gaisuwa da Allah kuke kamar dai ciyawar nan ta kainuwa. Matashi wani mutum ne wanda yake da daraja ko kuma mutum ne wanda ya kai wani babi na ɗauka ayyuka na takallifi wanda a babin shari'a ta musulunci ma alƙalin ya fara aiki a kan shi a sashen dokar ƙasa shi ma dokar ƙasa ta ba da dama duk wani laifi da wanda ya da shekara saba'in sittin ya yi ya aikata a hukunta shi ma za a yi hukunta shi abin da nake ganin cewa na farko shine matashi ya kasance tun farkon fari iyaye suna da wani bangare na laifi daga cikin abubuwan da ke faruwa don duk wanda yake da matashi ko kuma 'ya'ya ba zai so a ce ga su sun lalace ba sun zama marasa tar tarbiyya da sauransu a tun farkon fari ina ganin cewa kamata ya ce duk wanda Allah ya azurta da samun ɗiya maza ko ko mata ya yi ƙoƙari ya san cewa ya ba su tarbiyya da ya kamata bayan haka nan kuma ya da suwa suke ma'amala dan ba ka ba yaro tarbiya ba ka san suwaye yake yin ma'amala da su ba wanda ka shekara goma sha da ishirin kana tarbiyyar da yaron ka cikin shekara gura, ko kuma abin da ma ya kasa kai shekara guda ya zama na ya haɗu da wasu miyagun abokai domin ba shi wasu shawarwari ko kuma su bata masa tarbiyya a nan ina nufin kamar duk wanda yake da yaro yana da kyau a ci ko kuma 'ya'ya ya kula da su ta wace hanya ya kamata a ce ya bi domin ci gaban su bayan haka ina suke kwana ina suke shiga ina suke zuwa duk waɗannan abubuwa ne ya ta'allaka ga kan uwaye waɗanda ya kamata su bibiyi waɗannan ayyukan bayan haka nan kuma matasa su kasance masu yin dogaro da kai bayan haka nan kuma su kasance masu zuwa makaranta su nemi ilimi saboda idan har babu ilimi waɗannan abubuwan da ka ji ana aikata duk rashin ilimi yana ɗaya daga cikin abubuwan da ka haddasa su ko akwai masu ilimin daga ciki kaɗan ne bisa ga waɗanda ba su da ilimi ni ina ganin abin da zan iya cewa kenan a wannan wannan bangare insha Allah. Na'am, ai na ga Aliyu Haidar Dingyadi ma kamar ko ya gamsu da abin da ka faɗa ne ba mu sani ba. A gaskiya abin da Malam Abdulaziz ya faɗa kusan haka ne. Kari akan haka shine abin da zan kara shine ya kamata a ce mu matasa waɗanda Allah bai kaddara muka shiga cikin wancan babin ba. Mu rungumi waɗanda suka faɗa din. Ma'ana ina nufin mu jawo su a jiki a daina nuna musu hantara da kyama kila ta wannan za su iya fahimtar shawarwarin da ake ba da kuma irin yanayin mu'amalan da za a Eh, su zai sa kila su su ga illan wannan abin da suke har su bari kari da haka kuma matasa a yi kokari a rungumi sana'a domin iya abubuwan da suke kawo wannan matsalolin shine tun farko mutum bai da wata harkar yi kila sai a wani wanda suke daukan nan wa'annan abubuwan za su iya zuwa da dan wani abu da bai taka kara kara ba su gyara 'yansu, har su koya musu irin wa'annan miyagun ayyuka din Biliyaminu Umar na kasari idan aka duba za a ga su ma waɗanda suke aikata miyagun ayyukan na da an san su. Wasu ma wasu abokan wasu ne kawai aka yi mamaki aka wayi gari suka tsinci kansu cikin wannan mugun aiki. Shin akwai yadda za a yi a nuna abokantaka irin ta da a jawo sun su a iya nuna musu wannan abin da suke ba shi da wata riba a rayuwa. Eh, ah, wannan haka ne akwai yadda ake yi sai dai zan dan son dan koma baya kaɗan ga magana da abdulaziz zai wadda ya ɗauko a iya wanda ake kallon su wannan masu shiga harkar ta'addanci kamar iya mafi yawancin su basu da ilimi wanda idan ka dubi a kusan ma matsalan ai masu ilimi ma sun fi karfi ko kuma sun fi yawa a cikin harkar ta'addancin nan fiye da waɗanda basu da ilimi. Oh, masu waɗanda wato ma ba matsalar rashin ilimi ne kenan. ba matsalar rashin ilimi ne saboda masu ilimi ai su suke jagora muhimmancin abubuwan kuma su suka san yadda za a yi domin kila a cimma abin da ake son a cimma saboda wanda bai da ilimi yanzu bai san ma kila zai iya sarrafa kwamfuta ma'ana na'ura ba kenan ko kuma kila ma irin ita kanta bindiga ai duka harka ce ta ilimi wadda dole sai ma kana da ilimi sannan za ka iya amfani da su da makamantan kayayyakin da suke shiga da su wajen harkar ta'addancin su su wannan idan muka duba musamman a cikin makarantun na gaba ga secondary school akwai courses ɗin da ake ma kira peace and conflict resolution wanda kusan wannan kamar subject ne su tun wanda aka keɓe domin fahimtar da ko kuma a karantar da su matasa su san menene illa harka ta'addanci yaya kuma ta'addanci yake farawa sannan yaya yake da illa wanda kaga idan har muka ce kila masu yin shi ba su da ilimi kaga da ba a kawo shi a cikin makarantun ne domin a koyawa matasa ba sai a koma can gefe can inda suke zama a daji kila a koyar da wannan abu idan muka dawo ga maganar ka kila mu matasa muna da rawar da muke takawa wadda za mu iya cewa kila duka wanda suka samu abokanan su suna fama da da ire wannan matsalolin su akwai rawar da suke iya takawa wajen ganin cewa an magance irin wannan matsala na farko dai dole ne sai ya kasance kila kana da shakuwa ko kuma fahimtar juna tsakaninka da shi abokin naka wanda hakan zai iya sa kila idan ka gaya mai magana ko kuma ka nuna mai illan da abin yake ciki wanda haka zai iya sa ya fahimce ka abu na gaba kuma akwai bukatar yin amfani da ilimi da hikima wajen ganin cewa ka bi wa'annan matakan don ganin kila duk abin da zaka gaya mai abin ne wanda kila zai iya saurin ah, fahimtar da shi domin ya iya ma karɓa kila shawarar da zaka iya bashi. Bilaminu ina ga yanzu tun da ga mu da Aminu Alo na Amanawa matashin dan jarida bari mu ji me zai ce dan na san kafafen yaɗa labaru suna yin shirye-shirye shin waɗannan shirye-shirye da ake na jan hankalin matasa su zama mutanen kirki suna yin tasiri. Eh, assalamu alaikum. Za iya cewa maganar gaskiya suna iya yi a wani bangaren kuma ba sa yi. Domin idan ka duba kafafun yaɗa labaran su waye suka fi mu'amala da su. Suka duba cikin kashi ɗari na matasa bai wuce kashi ashirin zuwa talatin da suke mu'amalan ba ko kuma masu a kafafun yaɗa labarai. A time za ga matasan mu sun fi eh, kusan nusantar da kansu ne ta amfani da shafukan nan na sada zumunta na social media. Kuma a shafukan sada zumunta ma abin da zai baka haushi a maimakon su yi amfani da shafukan ta yin da ya kamata su amfane su. A sai dai su koma bangar siyasa a shafukan sada zumunta ko kuma yahu yahu dinan da makamantansu sai ka kasa gane eh, cewa wai menene matsalar mu mu matasa din nan zaka ga da dama daga cikin abin haushin ba masu ilimin ba ba waɗanda ba sa da ilimin ba sai ga mutum ya ila mallaki takardar digiri ko NCE ko wata babban eh, takardar da kammala babban makaranta amma ka kuma same shi shine na gaba gaba wajen aikata irin wannan matsalar to abubuwa ne da suke faruwa za a iya cewa zamani ya zo da su kuma matasan mu suna da karancin tunani da hangen nesa kuma wasu lokutan za a ga laifin iyaye ne eh laifin iyaye ne na suna dama su yi mamakin menene laifin iyaye saboda dama za a ga iyaye yanzu ba sa son su ga abin da bata ran tun eh, mutum yana yaro misali har zuwa ya kai lokacin eh, mallaka hankalin kansa na matashi za a ga abin da yake so ko yana da kyau ko bai da kyau shi suke ra'ayi matukar dai za su faranta mashi saɓanin inda aka fito kenan za a ga idan ka duba wannan matsalolin abubuwan ne suna faruwa ruwa kafafen yaɗa labarai suna kokari iyana kokari amma kuma abin da ya sai dai a ce ina lillahi wa ina ilaihi raji'un Wato tasirin dai kawai yawanci matasa wasu na inda suke samun labaransu ba kafafe ne masu hanci ko waɗanda suka damu da ci gabansu na rayuwa ba wata sai dai nishadi da sharholiya ta duniya kenan. Eh, sosai da abin da zai baka misali yanzu idan ka dubi shafukan na kafofin na sa zumunta na social media alal misali idan ka dubi wannan kafa ta tiktok zaka samu kusan kashi tamanin zuwa na masu amfani da su matasa ne idan ka dubi matasan da suke amfani da su wace irin rayuwa suke sai dai kawai a jiya ɗauko wakan wannan mawakin a zo a acting ɗinta a imamin ɗinta especially mata mace eh, <laughs> eh. o kana umul kairi take ma dariya ko ko ta ce ko su ka tabo kenan eh to ne <laughs> maybe ta ce wani abu tun da an taɓa ɓangaren da su masu raro da wannan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako godiya ga matasan Sokoto birnin Shehu da muryar Amurka da ta ɗauki nauyin kawo muku shirin. Ni Nasiru Adamu Elika da na shirya na gabatar ke cewa sai wani mako. Wassalamu alaikum. America.